شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم kuma ya kasance mai godiya akan ni'imomin Allah waɗanda ya masa Allah ya zaɓe shi don annabci kuma ya shiryar da shi zuwa ga addinin musulunci miƙaƙe.